gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron Assalamu alaikum Shirin yau da gobe ne Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma takwas ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu magana ne akan Zainab Aliyu 'yan Najeriya da kasar Saudiya ta tsare da zargin safarar miyagun kwayoyi da gwamnatin Najeriya ta ceto. Ko yaya 'yan Najeriya ke kallon wannan lamari? ba zabe aka zabe mu bala ce wai henuwa namu na yan kasa ya kare mu yan kasa ne gwamnati ne namu duka duka mu mun zabe shi da wanda bai zabe shi ba ya riga ya ci shugaban mu ne ba problem da bai da solution in an hada kai ba problem da ya ga gari dan adami a duniya in an hada kai Wato Hafiz ka san kwanan nan aka tsare Zainab Aliyu a Saudiya saboda an samu akwatinta da miyagun kwayoyi amma sai ya zama kuskure ne. To ka san kuma hukuncin safarar miyagun kwayoyi a Saudiya kisa ne sai dai Allah ne ya cece ta gwamnati ta sa baki cikin lamarin. To wannan ya sa aka tado da maganar Liya Sharibu da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da ita. Abin ya so ya zama kamar maganar addini. Shi yasa wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya jiyo mana ƙarin bayani. Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abuta wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce, shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su? Ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Yusuf a tatta tsohuwar kasuwar daura inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe gaskiya gwamnati tana iya kokarinta da fatan jama'a za su yi ma gwamnati uzuri. Sai amsar Muhammad Kyari inda ya ce a gaskiya suna iya kokarin su Allah ya sake tsarewa kuma ya kawo mana karshen wannan ta'asa. To sai kuma amsa daga wurin Manir Sani Tulmi shi kuma ya ce wani lokaci gwamnati tana kokari amma wani lokaci burus take yi kamar abin bai shafe ta ba. Allah ya kyauta. Sai kuma amsar Hannatu Maman Sultan Tudun Wada ta ce, "Sam ba mu gamsu da hanyoyin da gwamnati ke bi ba wajen kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su ba a Najeriya." To Hafiz ka kuma ji Aminu Abdullahi, shi kuma ya ce mana ba wani ƙoƙari domin da tana ƙoƙari da yanzu an samu sauƙin matsala Allah ya kyauta. Shi kuma Muhammad Mustapha Madina Daura ya ce, "Salam yau da gobe, muna ganin gwamnati na iya ƙoƙarinta domin ceto dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen abin. To sai kuma Abdurrahman Salisu shi kuma ya ce gaskiya a'a sai dai idan su manya ta shafa amma talaka sai dai a kashe shi ko kuma a yi ciniki kamar akuya ko saniya ina yana magana masu kuɗin fansa kenan. Hmm, kin san abin ya ta'azzara. To shi kuma Haruna Muhammad Katsina ya ce ban ga wani kokari da take yi ba duba da yadda lamarin ke ƙara yawaita musamman a jihar mu ta shugaban ƙasa wato jihar Katsina. To sai kuma amsa ta ƙarshe a yau daga wurin Sadiq Isa Aye. Shi kuma ya ce to ana yi daidai gwargwado amma abin sai a hankali sai dai Allah ya yi mana magani. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa domin cin tattaunawar da ya yi mana akan wannan batu a zauren muhawarar yau da gobe da Reverend Abel Dauji da kuma Malam Muhammad Ishaq Usman Abuja. To ga yadda tattaunawar ya kasance. To da farko bari mu fara jin ta bakin Reverend Abel Dauji. Kana ganin kungiyar Kiristoci ta Najeriya tana da hujja ko ta yi nazari mai zurfi kafin ta ba da irin wannan sanarwa domin wasu suna ganin kamar laifukan da ke gaban mahukunta sun bambanta ɗaya 'yan ƙungiyar boko haram suka sace ta ɗaya kuma mahukuntan saudiya masu binciken kwayoyi suka tsare ta a mun nazari krista mun nazari da gaske mun duba an kamo wacce nan liya sharibu ya ɗan dade yanzu kuma kungiyoyi wato ngos kungiyoyi masu zaman kansu masu a fama da a gurgumaya na neman yanci yan adam sun yi demonstration sun sun yi roko an kuka an adoyi an kira ga gwamnati mu ba a cikin gwamnati amma gwamnati sun san me suke yi gwamnati kuma ta ji kiraye-kiraye da iya yarinyar nan da kuma al'umma kristoci najeriya da ma musulmi da ma duka sauran mutane na roko gwamnati ta yi duk iyakaci kokari da za ta iya yi domin a sako wacce da yarinya kamar yadda aka sako wasu sauran da aka kama tare da ita amma gwamnati kokari da suke ciki mu dai ba za mu sani ba domin wannan magana na tsaro ne kasan abin da ya shafi tsaro ko security ba akan fita fili a fada ga matakai da sun dauka ko ga matakai da suna tunani daukawa so that ya zamanto asirice amma mu ya ba ma shugaba buhari da da irin matakai da ya dauka aka sake wacce zainab daga aliyu daga saudi arabia but ba mu san ko ya nuna the same ya nuna eh, iri wannan kwazo muhim da ya attach importance din ya nuna ya damu ya nuna ya kamata a ishu a magana zainab eh, magana liya sharibu kamana zainab shine muna so mu ce ok tunda shugaban kasa yana iya yi wannan har wadin kwanaki kima an sako a zainab ya iya mora wannan ofis da iko da duk apparatus na matakai na mulki da na jami'an tsaro da ke karkashinsa you know ya ba su oda da cewa za mu iya mu kai ga nasara gwamnati ya kamata ta sun san da yarinyar nan take abin da ake magana a yanzu ranar shine eh. ita zainab dinnan magana ne na kwayoyi kuma an san kasa da kasa ana magana eh. wannan rubu 'yan kungiyar boko haram ne eh. waɗanda ba ita kaɗai ba yanzu haka akwai ɗaruruwa a hannunsu mhm. kuma karka manta shugaba buhari da ya zo mulki ya taka rawa mai ƙarfi wurin kubutar da sama da 'yan mata ɗari da wani abu na na chibok wanda aka sata kuma a cikinsu har yanzu akwai kusan da yawa har yanzu hannun 'yan kungiyar nan mm-hmm. to a wannan karo sai aka yi mamaki cewar sai kungiyar kiristoci tana so ta auna ta mai da laifin kamar iri ɗaya ne da maganar ƙasar saudiya da maganar kwayoyi da kuma maganar kungiyar boko haram ba ganin kamar eh, ba a yi nazari mai zurfi wurin kwatanta lalurorin da suka kai ga kama zainab da kuma kama li sharibu ba eh, eh, abubuwan nin biyu ba ɗaya ba ne mm. dayan wannan kansa ce ta ne an ci mutuncinta tare da waɗansu sama da tare da wasu da yawa jama'a an kamo abin da muke cewa shine idan Allah ya sa muna da shugaban kasa yau dukkanmu nashi shi shugabanmu ne na dukkanmu a Najeriya. Abin da ya shafe eh, Zainab maganan kwayoyi allegation zargi dole shugaba ya dauki ya dauki mataki ya kuma more office nashi ya dauki mataki daidai ne. Wannan kuma an sace ta ne an gudu da ita tare da waɗansu duk waɗanda aka kama nan shugaban ƙasa shi ma ya ji zafin shi sannan duk abin da zai iya yi ya yi iyakaci kokari a gani ma ana kokarin ba laifi ba waɗansu cikin manya-manyan shugabannin kan waɗanda za a iya tuntube su su ma ana wannan gurgurma ya tare su mm. za su sani da cewa eh gwamnati na wani abu akwai abubuwa da gwamnati za ta iya in confidence a ce ta sa su sani ta sa su gane ta sa su sa hannu ko amma idan na liya sharibu shekaru hudu ana state counting muna kan kirgawa mun ji gwamnati ta ce za a dawo da ita za su kaci kokari za su yi gwamnati dukkan jama'a kasan nan kowa yana karkashin shugaban kasa yanzu muhammad kungiyar kiristoci ta najeriya mm-hmm. tana da hujja ta yi wannan korafin ta auna laifukan nan guda biyu ta auna su har ta ga cewa akwai bambancin da gwamnatin buhari ke nuna tsakanin musulmi da kiristoci na najeriya to umar idan muka duba abubuwa ne guda biyu mabambanta wanda ba su da darin gami da juna misali ita wannan uh, sharibu 'yan ta'adda ne hmm. waɗanda suke tutar addinin musulunci wanda ba musulmin kwarai ba suka zo suka ci zarafinta da sauran ɗaruruwan mata yara wanda ba su ji ba ba su hau ba hawa ba sauka ba su ji ba ba su gani ba aka ɗebe su aka shiga daji da su wannan wani abu kenan ta'addanci kenan dukkan najeriya kusan da musulmi da kirista da waɗanda suke addinin gargajiya wato sun yi tur da Allah wadai da wannan aiki ita kuma wannan yarinya Zainab abin da ya faru shine an dade ana rikicin hayaniyar kwaya mun ga irin yadda ake kama yan kwayan nan a kasashe da dama a Asia ne Bangkok ne Thailand ne ina ne mm. ake kama su ana kashe su ana rataye su haka ita kanta Saudi Arabia yanzu haka akwai wadanda za a rataye aka zo aka mata cune aka ɗauki abin da ba nata ba aka dora a jakarta to aka zo bayan an sa mata suna zaune a daki kamar yadda abin ya faru su da ke suna da tsaro a can suka binciko yarinyar nan aka je aka buga daki aka kamo ta aka sa mata anko aka tafi da ita da zargin cewa akwati ne guda aka loda shi da kwaya aka kuma yi tagin wato aka ɗauko wato takarda ta sunanta a nan airport na Najeriya na Kano aka makala da sunan sunanta aka zo aka bi wannan aka gano inda hotel yake aka kamo su kaga wannan abu ne da ya shafi doka ce tsantsa ya kamata ta yi aiki akai menene hukuncin wanda yake kawo kwaya a Saudi Arabia aka kama shi hukuncin kisa ne aka zo aka kama wannan yarinya da aka zo aka bincika uban yarinyar nan ba mai laifi bane kuma sananne ne danginta ba masu laifi bane kuma an dade ana wa mutane irin wannan cutar cuna na tuna an taba yin wannan a shekarun 1990 aka samu malam Usman irin wannan ta tashi so daga baya aka zo aka bincika da suka ga amincin ya kai aminci aka fito duk kasar na aka yi koke cewa ga halin da ake ciki a fa tsaya a ga wata can wata baiwa Allah bata ji bata gani ba an mata yarfe akan haka hukumar najeriya aka shiga tsakanin wato abin harka ta diplomasiya irin ta ƙasa da ƙasa gwamnatin shugaban muhammadu buhari ta nuna ma gwamnatin saudi arabia cewa ga halin da ake ciki waɗanda suka yi kutun gwila haɗa wannan abu su kuma aka danke su aka rike su a nan aka samu bakin zaren to akan haka ita kuma gwamnatin saudi arabia ta duba sannan aka bi hanyoyi na doka aka ga gaskiya abin da ya faru aka sako ta saboda haka idan 'yan uwanmu kiristoci a najeriya za su duba mun yi kara a batun liyar sharibu mun shiga zanga-zanga mun fito mun yi kuka liyar yar uwanmu ce mu 'yan arewa ne mu musulmin arewa ne kiristocin arewa mu a gare mu amana ce ba amanar da su suka ba mu kan ba amanar da allah da annabi ya dankata a hannun idan muka duba can fa 'yan ta'adda ne an yi kokarin a sasanta da su a karan farko suka saki wasu 'yan matan daga baya suka rike italiya ba don cewa ai a lokacin da aka shiga waccan yarjejeniya da su suka sako waccan 'yan matan an so ga baki ɗayansu a sako su ne to amma saboda wasu dalilai na jahilci da kullewa kai da sanin matsayin wato ahadi shine alkawari na diplomasiya sai suka saki duk sauran 'yan matan suka rike liya sharibu yadda bayanai suke cewa liya ta ce ita ba za ta anshi addinin musulunci ba sannan kuma wani musulmin kwarai ne aka ce dole ka tirsasa mutum kirista ya zama musulmi ko ka tirsasa bai ya zama musulmi wanda aka ce kana musulmi ka auri 'ya'yansu ka ci abincinsu kai komai a tattare da su 'yan uwanka ne alƙalla allah ɗaya kuke bauta kuma annaba nan duka na bani isra'ila addinin musulunci ya yarda da su gwamnatin najeriya ta ba da sanarwa ta ce ana ci gaba da bin hanyoyi da aka bi gurin wa'yan sako 'yan can 'yan uwan Lisha rubu domin ita ma a sako ta sai a ga cewar irin wannan yunkurin da haɓasa ɗin gwamnati ta ba da bayanai kuma irin bayanan da ta bada 'yan ƙasa da dama sun gansu domin irin wannan bayanan ne ya kai ga sako 'yancan da dama da suke tsare shin a wannan karo kana gan an yi wa shugaba buhari da Gwamnatin adalci kuwa idan aka zarge ta cewa tana nuna bambanci tsakanin musulmi da kirista game da sata mutane da irin waɗannan matsaloli da aka samu a baya a gaskiya a gwamnati exist wato tana na a wurin madukan kuma a namu ba mu da bakin ciki yadda aka sako zainab ba mu da bakin ciki an yi amfani da diplomasiya an yi amfani da hulɗana da ke tsakanin you know country wannan ƙasar nigeria da ƙasar Saudi Arabia an duba an bincike an duba abubuwa da ya kamata a duba an nazari an koma baya an tuntube wasu matakai da aka bi an gane da damuwan take. You see maganan security shugaban kasanmu ka tuna fa soja ne general in the first place kami ya zama shugaban kasa so su da suke a shugabanci da suke a ragaman mulki hukuma suna da ma'aikata iri-iri you know a department section daban-daban idan suna so su kure boko haram za su kure boko haram ni zaune nan nan na ba da gaskiya Eh, eh, zurfi eh, security na tsaro na najeriya ta fi karfi boko haram ta fi karfi boko haram amma menene yake tafiya mu har yanzu ba mu gane abin da yake tafiya ba watakila shugaban kasa yana iya iyakacin kokarinsa akwai wansu a tsakiya ko a kasa ko a gefe you know da ci amana kasan nan ya zama to dalili da yana kai ga irin su liya sharibu ba a yasa sako su ba ba za mu sani ba amma namu is that abinda mu krista muna cewa is this mr president shugaban kasa allah ya baka kujera kamuwara iko kamuwara ofis naka kamuwara duk uh, ah, mukaraba da ke aiki a ka jami'ai daban-daban ka iya ka ci ma buri to ka more na sha'anin gefen tsaro you know in wasu sun gaza a kawo su mana canja su mana To madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Yanzu bari mu koma ga Umar faruk Musa domin jin karashen wannan tattaunawar. Eh. yanzu pasto kaga a arewa maso yamma ta najeriya inda musulmi da yawa suke eh. ana nan ana kashe mutane eh. ana kona garuruwansu ana sace mata hmm. ana karɓar kuɗaɗe wato fitina ana komai ana yi na fitina kuma musulmi ne abin da yake shafa don haka kaga Shuba buhari har yanzu inda karfin shi kawai na shugaban kasa na musulmi ai da ya gama da wannan matsala domin musulmi ne abu ya shafa za a ce yan addini shi ne hmm. amma wannan matsala tana nan tana tafiya ana tsammani cewa inda kiristoci kungiyar kiristoci ta arewa tana so ta nuna cewa ai kishin al'umma ne ya dame ta ba na addini ba kawai kuma ba eh, bangaranci na addini ake so a kawo ba da watakila sai ta matsa lamba ga gwamnatin kasar najeriya cewa ta gama da matsalolin tsaron da ke shahawar arewa maso yamma inda musulmi suke domin su nuna cewa matsala arewa maso gabas inda kiristoci ya shafa a nan ma arewa haka ne a in kana magana sashin north east ko ko north west ba inda ba krista ba akwai musulmi akwai krista mu as christians mu nuna namu damuwa we are concerned about abin da ke faruwa zamfara abin da ke a birnin gwari abin da ke faruwa yanzu a jihar nasarawa abin da ke faruwa a karamar hukumar akwanga abin da ke faruwa a panda tsakanin hausawa da yeskwa abin da ke faruwa a benue a taraba a ko'ina mu we have always mu kan fita fili muna cewa ba daidai bane me ke kawo waɗannan yanzu intelligence wato yadda ake gano asirice a san abubuwa da ake shiryawa eh, masu binciken kasa ba su na ciki-ciki ba su iya su yi gano bakin zare su su iya san waɗanda abubuwa tun kafin su faru kafin su faru ba failure na intelligence ne ko kuma ana boye ma juna gaskiya ne mu muna tunashe gwamnati ne muna tunashe gwamnati gwamnati eh kin taka eh, rawa a zo a gani a batun zainab aliyu daga saudiya gwamnati e to yanzu ci gaba da irin wannan kuzari mu tabbata an cire liya sharibu ai tuni muke musu ko ba liya sharibu kadai ba any other person yanzu hanyar nan daga zuba zuwa kaduna ya gagare talaka bi jirgin kasa ya gagare talaka bi yanzu sai a ce yan bindiga a tsakiyar rana sai su zo su tsare hanya su kamo mutane a karni 21 a Najeriya? Nigerian army we are proud of them ana ba ma police namu a United Nations sai express road daga Abuja to Kaduna ya gagare jama'a har ma ana tsere convoy na gwamnoni da manyan gwamnati. Mohammed wani abin tunani ne wannan magana kaga ta ma wuce magana addini ya wuce magana addini sosai an kai magana ma tsaro shi kan shi shin me kake gani wani mataki shugaba buhari ya kamata ya dauka ko wani tasiri wannan wato gwagwarmayar da ake fama da jami'an tsaro da masu ta'addanci a najeriya zai iya domin shugaba buhari ya kubutar da najeriya cikin wannan kangi kuma kima gwamnati da darajata ta da idon jama'ar najeriya cewa gwamnati za ta iya kare dukiyoyi da rayukan al'umma to a fili take da umar kowa ya ga irin wato irin wato dambarwa da ake dauka tsakanin yan ta'addan nan da masu kashe mutane da sauransu da gwamnatin nan kuma sannan a fili take ana ganin koken jama'a manazarta a gidajen rediyo da talabijin da jaridu na cewa duk abin nan da gwamnati take yi wato bai isa ba dangane da irin abin da yake faruwa tunda yanzu dai ka ga misali a ce kusan a gwamnatance za a ga abun kunya ne a ce daga nan zuwa abu a kaduna wato kusan kowa an yi cincirindo an dogara ga jirgin kasa ba dan kowa ba dan kowa yana tsoron ransa da mutuncinsa da jininsa wannan ba karamin abun kunya bane sannan kuma ga gwamnati kenan idan idan muka duba zahirin gaskiya sannan kuma na biyu umar idan ba a tashi aka ɗauki mataki gagarumin mataki a cikin wannan ba ina tabbatar maka wato wannan mataki na tsaro da kake gani a ko'ina a sassan ƙasar nan musamman a arewacin ƙasar nan wato kusan shi ne zai disashe farin jini da kwarjini da kimar gwamnatin shugaba muhammadu buhari saboda haka kiran da ake yanzu ga shugaba muhammadu buhari a tashi canji ta ko'ina yadda aka suka kira canjin nan tun farko to a tashi a zage dantse a fitar da mutane daga cikin kangin da suke ciki domin idan tafiya ta tafi fa wato mutane mutane sun fara ganin kaga yanzu daga wajen bangaren ka dauki batun sharifin nan abu ana kallon sa ta fuska addini sannan kuma ta can idan ka dauki bangaren makiyaya fulani suna ganin wato cewa mutanen da suke zaune da su suma manoma su kuma suna ganin fulani suna to irin waɗannan abubuwan idan suka cinkushe mun ga abin da ya faru a Rwanda da Burundi da wasu kasashen Afirka wanda bai haifa da bai haifa ma kasashen wato da eh, mai ido ba saboda haka yanzu dole ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari musamman yanzu bayan dawowa daga zaben nan da ake ganin za a rantsar da shi a watan Mayu 29 tara ga watan mayu ya tashi ya yunkura ya farka wato ya gagarumin wato garan bawul ga gwamnatinsa yadda za a samu sauki a bangaren tsaro a samu sauki a bangaren yunwa a samu sauki a bangaren lafiya a samu sauki a bangaren aikin gwamnati da kuma walwalar talaka reverend kamar na fuskanci ko na fahimci cewar kukan wato damuwar ya kai ga gadon bayan sha'anin tsaro a najeriya ba ma maganar lee saribu ba kamar ita makama ce ta sanya gaba ɗaya ana duba matsalar tsaron ita kanta ba wai ina nuhin ba magana liɗin ba a ina cewar kukan mm. ya tsanani ne saboda matsalar tsaron ma a najeriya ta kai wani mizani na ina lillahi wa alaihi wato matsayi na karewa na fitinar ta kai makura shi ya sanya har maganar liɗin ma yana neman ya shige karkashin wannan matsalolin na tsaro shugaban kasa ya dauke kwanaki kaɗan ya tafi hutu amma bayan da ya bar najeriya abubuwa suna ta faruwa abubuwa suna ta faruwa kaga in such situation eh, a irin wannan hali shugaba yakan iya ya yanke hutu domin gida ba lafiya kai uba malam umaru in ka ce yanzu bari ka je ka dan huta an baka hutu a wurin aiki sai an kira ka wai a'a kai na ma danka ciwo ko kuma akwai da eh, akwai damuwa dakta a'a da safe gobe zan zo domin mu tafi asibiti akwai abubuwa da za su bukace masu shugabancin mu su kira kansu su yi zama gwamnati ai demokratiya is government of the people by the people mu ne mutane ai ya suna yabin su kaɗai ba a kira mengoyi ba a kira shugabannin adini ba a kira eh, shugabannin na sassa kungiyoyi daban-daban you see gwamnati din kamar is exclusive wato na wasu jama'a kima sauran ba mu san me ke tafiya ba sai dai wahala jiki magayi ko ana da fama da shi ba wuta ba ruwa ba aiki ba tsaro yanzu a ƙauyuka mutane ba su iya tafiya gona ba ina da gona doya an haka doya na an ajiye an tara an rufe domin da next washe gari within hours gari zai waye a zuwa shuka amma da baya fulani sun bude yaye sun tura shanu an cinye gaba daya ko da yanzu ba shi wani wani iri kasa ne wannan yanzu mun yi gaba ne ko mun yi bayani akwai kauyuka yanzu a nasarawa state da bana ba magana tafiya gona domin suna jin tsoro fulani fulani mana tsoron su mun yi girma in fulani za su yi bukin suna muna tafi ruga in za ci abinci tuwo fulani akan hada shi da man shanu muna ji sha'awar shi za a kira mu a bamu in sun dama fura za a ba baki za a diba a bamu mu ba musulmi ba amma mu mu makwabta ne muna ga gonakin mu ga rugansu amma yanzu ba haka yake ba in fulani sun je sun sai zani mai kyau a kasuwa ko sun sai akwati ba su kai ruga ba suna kawo gidaje iyayen mu ci a boye mana don kuna da kwado kuna kulle kofa rugan mu ba mu da kofa amma yanzu is not like that yanzu ba haka yake ba so namu kira gwamnati ta dube mu da cewa dukkan mu mu yan kasa ne hmm? ba zabe aka zabe mu bala ce wai tenuwa namu na yan kasa ya kare mu yan kasa ne Gwamnati ne namu duka mu mun zabe shi ai dukkan mu mun zabe shi da wanda bai zabe shi ba ya riga ya ci shi shugaban mu ne zai aiki ma duk najeriya ne inda akwai damuwa a fuskanci damuwan nan da zurfi a haka shi a gan sai an gan karshen shi ba problem da bai da solution in an hada kai ba problem da yaka gari don adami a duniya in an hada kai amma me ke faruwa yan boko haram na su aljanu ne ko mutane ne kidnappers nan ba su kan buga waya ba ba a san da sun rijista waya ba ba san suna da sun rijista waya ba a kasan nan yanzu mu we so backward muna baya muna using analog ba za mu iya detecting inda call na ya fita ba za mu ya detecting voice na ba za mu ya find out menene ba za a explain it mai hulda nan ba za a wa ya register wannan sim card ba ba za a iya je today nan inda ana kai mutanen nan da helicopter a zagaya ana surveillance constantly on to this ya tsaya ba to ina jin saboda karancin lokaci a nan zamu da sa'aya a madadin muhammad ishaq usman da kuma Reverend Abel Dauji ni Umar Faruk Musa ke muku fatan alheri da kasance cikin koshin lafiya sai wani shiri na gaba idan Allah ya kai mu mu huta lafiya. To jama'a yanzu kuma ga wannan nasihar kafin mu sallama da ku. sunana Adamu Suleiman Jakus biyu babban tasirin shi ne wata ne mai alfarma na biyu kuma wata ne wanda idan kai wani abu na aikin lada idan goma da ake sa maka to a wannan karon za a sa maka ashirin saboda haka yana da tasiri sosai kuma yana da matukar amfani a wajen dan adam saboda haka mutane su yi dauki ainihin wannan dama su bauta wa Allah sosai a cikin wannan wata na Ramadan sunana Abubakar da matsayina na musulmi ko in ce mumini azumi yana da matukar tasiri a wajena ba ma kaina ba na san ga kowa amma to ni kaina kasata zan iya cewa azumi na tasiri sosai a rayuwata musamman yanda za ki ga cewa ranar da za a shiga ranar farko za ka samu gaba daya na canza daga yanda ka san da zuwa wani al'amari daban wanda kuma dama shine ka'ida ma shine shi kanshi azumin kuma shi ya kamata a ce mu kuma musulmi ya kasance a kai hatta lafiya zan ji cewa yanzu ba komai nake ci ba inda ina jin kasala yanzu ka ji kasalan ta ragu maimakon a ce abinci ne ke sa ni saboda zan ga abu bari in ci ina marmarin wannan zan ga gashi bari in ci amma lokacin azumi ka zan iya sarrafa kaina yadda nake so sannan kuma dama kamar yadda ka sani addini ma ya zo da takaita cin abincin to amma lokacin da muke sakakadin nan lokacin da ba ni gaskiya ba ban cika yin azumi wanda na fula bane haka a ce ko in dai bayan azumin ramadan din da kuma shi sawal eh, to amma sauran azumukan nan da ake alamis litinin na kan same su da wahala domin na kan samu jawatin mutane suna cin abinci ni kuma sai in ji ma ina sha'awar in ci amma wannan lokacin da ake yin shi bai daya sai ji na dauka kuma sai ji lafiyar ta ta da haka yana da tasiri sosai a wajena wannan lokacin kan samu dama wanda kan tashi da daddare in yi ibadu karin gwiwa yadda malamai suke buɗe wuta ma ko ta ina masallatai gidan talabijin gidan rediyo zaka ji ko ina ana ta ƙara faɗin fallan to dole ka ji baccin ma fita daga idan ka ka tashi kana yin ibadoji da dama wanda kuma dama ibadan rashin yin ta ne yake sa kan samu matsaloli to wannan damar da nake samu sai zama cewa ina jin shine tasirin azumi a rayuwata da kuma kan kaina To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Vasco Volerich tare da abokin aiki na da ya ita taya na gabatarwa hafiz <laughs> ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya